الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم frio. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Aminu Ibrahim ke muku sallama kuma jaran shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke ɗauki da su. Da farko dai, kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan sai mu kawo muku shirin nan namu na sharhin bayan labaru. Daga shi kuwa sai mu tsallaka domin kawo muku shirin nan na ko kun san wanda Abdullahi Salo Katsina ya shirya kuma zai gabata inda ka taɓa muku maimakon batutuwa suka faru a ranar mai kamar irin ta yau. Daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau wanda yake tsokaci kan muhimman batutuwa da suka faru a ƙasashen duniya daban-daban. Daga ƙarshe sai mu ka muku shirin na Muleka Iran wanda ya kawo muku tarihi mai wurare a nan ƙasar Iran. Da fatan za a kan tare da mu kuma za a jaɗin shirin sai a sauran labaran duniya. To madalla ga labaran duniya farko muhimman kanin su. Turkiyya ta fitar da sammacin kama yahu da wasu jami'an Isra'ila kan yakin Gaza. Ƙasar Iraki na samun zaman lafiya kuma tana ƙoƙarin kawo ƙarshen zaman sojin ƙetare a ƙasar, in ji Al-Sudani. shugaban kasar najeriya da takwaransa na kasar saliyo sun ganawa sirri a birnin tarayya abuja to yanzu kuma ga cikakkun labaran turkiya ta fitar da sammacin kama netanyahu da su jami'an isra'ila kan yakin gaza watanni sun bayyana cewa kasar turkiya an fitar da hukuncin kama firaministan haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu da wasu jami'an Isra'ila guda 37 da laifin keta haƙƙin bil'adama da kuma yin kisan ƙare dangi kan al'ummar Gaza a lokacin yaƙi. Wannan yana nuna irin mataki mai tsauri doka na doka da aka ɗauka kan jami'an Isra'ila a baya-bayan nan kan laifukan yaƙi da suka tafka kan bil'adama a yankin Gaza. Da kuma ƙarfa ƙasashen duniya ɗaukar matakin da ya dace kan zargin da ake mata na kai hare-hare kan fararen hula. Saɓani tsakanin Ankara da Tel Aviv ya ƙara tsananta ne tun bayan da ta fara kai hari ko kuma hare-hare kan fararen hula a yankin Gaza a shekara ta 2023 inda Turkiyya ta yi tar da Isra'il tare da bayyana harin nata a matsayin hari na ta'addanci. Kuma ta bi sahun ƙasar Afirka ta kudu wajen shigar da Isra'ila ƙara. kan zargin kisan kare dangi a gaban kotun duniya ta ICJ. Jami'an Isra'ila guda 37 ne aka ambaci sunansu waɗanda aka ba da izinin a kama su, sai dai ba a fallasa sunayen duka baki ɗaya ba ga bainar jama'a. Ƙasar Iraki na samun zaman lafiya kuma tana ƙoƙarin kawo ƙarshen zaman sojojin ƙetare a ƙasar, in ji Firaministan ƙasar Al-Sudani. Firaministan ƙasar Iraki Shi'a Sudani ya sanar a birnin Bagadaza cewa sun fara shirin kulla wata yarjejeniya a hukumance da ƙasar Amurka da zai kai ga ficewar sojojin ƙasashen waje daga ƙasar daga nan zuwa watan Satumba shekara ta 2026 mai kamawa. Wanda wannan wata ishara ce ta buɗe wani sabon shafi a ƙasar na zaman wato lafiya da tsaro mai ɗorewa. Ƙasar Iraki na ƙoƙari wajen ganin an kawo ƙarshen zaman sojojin mamayar Amurka da ke ƙasar fiye da shekaru ashirin da kuma tsohon baki kan ko kuma tsohon bakin ƙasashen waje da ya fara daga lokacin da Washington ta shiga ƙasar Iraki shekara ta biyu da uku domin ƙaddamar da hare-hare da dukkan duniya ta yi tir da shi da kuma bayyana shi a matsayin wanda ya sa a doka. A wata hira da aka yi da Firaministan Iraki a yau Asabar Al-Sudani ya tabbatar da cewa iraki ta fara tattaunawa kai tsaye da amurka da ke jagorantar amayar iraki tun lokacin ƙirƙiro ƙungiyar daesh a shekara ta 2014 ya ce yanayin tsaro da ake ciki a kasar baya buƙatar ci gaba da zaman sojojin mamaya baki ɗaya washington da ba wato bagadaza sun cimma yarjejeniyar fara ficewar sojojin amurka daga iraki a shekara ta 2024 musamman daga muhimman sansaninsu kamar na Ain al-Assad da ke yammacin Iraki da kuma sansanin Camp Victoria da ke kusa da Bagadaza kuma an tsara za a kammala janyewar a satumba shekara ta 2025. shugaban Najeriya wato da takwaransa na ƙasar Saliyo sun yi wato ganawar sirri a birnin Abuja. Shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya gana da takwaransa na ƙasar Saliyo shugaba Julius Mada a fadar shugaban ƙasa da ke Abuja a yammacin jiya Juma'a. Shugaba biyu ya isa fadar Villa da misalin karfe tara da minti takwas na dare, inda aka yi masa tarba ta musamman ta girmamawa kafin ya wuce ofishin shugaba Tinubu domin ganawa ta wato domin da ganawar sirri da suka yi tsakaninsu. An gwada tattaunawar ne wato kofa kulle inda ake ganin manyan batutuwan da suka fi ɗaukar hankali sun shafi karfafa dangantakar diflomasiyya haɗin gwiwar talan arziki da tsaro tsakanin ƙasashen biyu da kuma ci gaban haɗin kai a ƙungiyar ecowas wanda ake ganin waɗannan su ne matutuwa da shugabannin guda biyu suka fi mai da hankali a tattaunawar tasu taron ya zo ne watanni hudu bayan da shugaba biyu ya karɓi ragamar shugabancin ƙungiyar ecowas daga hannun shugaba tinubu wanda ya kammala wa'adinsa da shekaru biyu a watan yuli na shekara ta 2025 da da biyar muke ciki. To masu saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla, ƙasar Yaman ta lalata cibiyar laƙin asirin Amurka da Isra'ila da ƙasar Saudiyya. bayanan da suka fito daga ƙasar yaman sun nuna cewa ma'aikatar harkokin cikin gidan kasar ta yaman ta sanar da kama wasu mutane da ke da alaka da wata cibiyar leƙen asiri ta haɗin gwiwa tsakanin amurka isra'ila da kuma ƙasar saudi arabia ta da warga cibiyar da take gudanar da ayyukanta jami'ai sun ce cibiyar tana leƙen asiri ne da kuma lalata sassan wato ɓangoyi daban-daban na soji da tsaro na ƙasar yaman jami'an laƙin asirin ƙasar yaman da haɗin gwiwar dakarun ƙungiyar ansarullah ta sanar a yau asabar cewa ta bankaɗo wata cibiyar laƙin asiri da ke da alaƙa da ƙungiyoyin mossad ta isra'ila da kuma wato hukumar laƙin asiri ta cia ta ƙasar amurka haka zalika sanarwar ta ce amurka da isra'ila sun shafe shekaru da dama suna taka rawar sosai wajen leƙen asiri da kuma haifar da fitintinu a cibiyoyi daban-daban na hukuma da na gwamnati don yi wa abokansu hidima. jami'an sojin amurka suna amfani da mukamansu na diflomasiya a ofisoshin jikadancin amurka don yin zaman ƙasa ga wasu ƙasashe cibiyar ta ɗauki wato masana tattalin arziki da masu kamfanonin mai da kasuwanci in ta haɗa su da jami'an leƙen asirin amurka da isra'ila don gudanar da wasu ayyuka na asiri to da ƙarshe za ku ji cewa ɗan wasan taekwondo na ƙasar iran abul fadl zandi ya zamo shine na ɗaya a duniya rahotanni sun nuna cewa dan wasan taekwondo na kasar iran mai suna abulfazli zandi ya zama shi na ɗaya a duniya a ɓangaren maza a ma'aunin kilogiram hamsin da takwas bayan da ya nasarar samun lambar yabo ta zinariya a gasar taekwondo ta duniya da aka gudanar a ƙasar china hukumar kula da wasan taekwondo ta duniya ta fitar da sunayen waɗanda suka yi fice a duniya a watan nuwamba inda ta sanar da gasar taekwondo ta duniya da aka yi wato inda ta sanya gasar taekwondo da aka yi a ƙasar china 'yan wasan ƙasar iran da dama maza da mata sun samu gagarumar ci gaba a jerin fannoni daban-daban na wannan wasa zandi ya zo na ɗaya a duniya da maki 170.80 kuma ya mataki na hudu a ɓangaren olympics a gefe guda kuma za ku ji cewa tawagar ƙwallon fussal ta ƙasar iran ta yi nasara kan ƙasar tajikistan da shi hudu da ɗaya a wasan da suka buga na wasan haɗin kan tsakanin ƙasashen musulmi a birnin riyadh in ta kai mataki na kusa da gab na ƙarshe wato semi final wasannin haɗin kan musulmi sun kunshi 'yan wasa da ƙasashen musulmi daban-daban a wasan fustal morocco ita ce ke jagorancin rukunin da maki bakwai yayin da iran ta samu maki biyar ta tsallaka zuwa mataki na gaba to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan yanzu kuma sai a saurari shirinmu na gaba abubuwa da dama sun faru a yankin gabas ta tsakiya da masu kasashe na musulmi da ke arewacin nahiyar afirka babban abin da ya faru a cikin shekarun 2010 zuwa 2011-12 yana ɗaya daga cikin abubuwa da za a iya buga misali da su inda amurka ta yi amfani da damar da ta samu na bore da aka yi a wasu ƙasashen larabawa inda al'umma suke nuna adawar su akan irin matakan da gwamnatocin waɗannan kasashe suke ɗauka wajen aiwatar da siyasa ta danniya da kama karya akan al'ummominsu da kuma handame albarkatoci da haƙoƙi da dukiya na waɗannan ƙasashe da mayar da talakawa su zama saniyar ware a cikin dukkanin al'amura da tafiyar da ƙasa da kuma haramta musu haƙoƙinsu na 'yan ƙasa gwamnatin ƙasar tunisia ita ce ta farko ta fara fuskantar irin wannan matsala a ƙarƙashin shugabancin zainal abidin bin ali wanda kuma hakan ya jawo bore mai tsanani wanda ya kai ga hamɓarar da gwamnatinsa ko mai tsere zuwa ƙasar saudiya ban ha kuma ƙasashe irin su libya da masar dukkaninsu sun biyo baya wajen fuskantar irin matsalar da ƙasar tunisiya ta samu wanda hakan kuma ya kai ga hamɓarar da gwamnatocin waɗannan ƙasashe amurka ta yi amfani da wannan damar wajen yin kutse da kuma shigar da manufofinta wanda za su kai ga tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe ba su fita daga umarninta ba alhasari ma amurkan ta yi amfani da irin wannan damar wajen hamɓarar da wasu gwamnatocin waɗanda dama ba ta ɗasawa da su ta hanyar horar da 'yan ta'adda da ba su kariya da makudan kuɗaɗe da kuma yin amfani da wasu ƙasashen larabawa wajen aiwatar da wannan shiri ɗaya daga cikin misalin da za a iya bugawa akan hakan shine abin da ya faru a ƙasar syria da a lokacin shugaba bashar al-assad wanda baya dasawa da isra'ila kuma bai dasawa da amurka da mafi yawa daga cikin kasashen yammacin turai amurka ta sako shi a gaba da wasu daga cikin kasashen larabawa da suke yin biyayya sau da kafa ga kasar amurkan da masu kasashen da suke makwabtaka da kasar ta syria waɗanda suke da nasu manufofin domin cin masu ta hanyar kifar da gwamnatin syria musamman kasar turkiya wadda amurka ta yi amfani da ita wajen kwaso 'yan ta'adda dubbai daga kasashen duniya tare da kuɗin gwamnatin kasar qatar kuma jibke su a cikin turkiya da shigar da su cikin kasar syria duk da kwashe tsawon shekaru ana artabu tsakanin gwamnatin syria da waɗannan 'yan ta'adda da ƙarshe dai da taimakon gwamnatin turkiya da amurka a dosu daga cikin ƙasashen larabawan sun samu nasarar kifar da gwamnatin bashar al-assad bayan kwashe tsawon shekaru fiye da goma sha hudu ana gugurmaya wannan yana ɗaya daga cikin waɗannan manufofi na amurka babbar manufar kuma ba wani abu ba ne. illa tabbatar da cewa an kare manufofinta da kuma sanya isra'ila ta zama ita ce mai karfin fada a ci a fadin yankin gabas ta tsakiya baki daya tare da mayar da dukkanin sauran kasashe da gwamnatocinsu su zama 'yan amshin shata waɗanda idan isra'ila ta ginda ya kara ba za su iya tsallakawa ba matsayin gwamnatin kasar iran dangane da dukkanin wannan salo na siyasar kasar amurka dai a bayyane yake cewa kasar iran din ba za ta taɓa yarda ta zama 'yar amshin shata ga irin waɗannan bakakken manufofi na amurka da kuma ƙasashen yammacin duniya ba wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da suka sanya a ƙasar iran ɗin ta ɗauki matsaya tun bayan samun nasarar jin juhalin musulunci a ƙasar fiye da shekaru arba'in da suka gabata inda ta zama a sahun gaba wajen mara baya ga dukkanin ɓangarori masu gwagwarmaya da mamaya ta 'yan mulkin mallaka a yankin gabas ta tsakiya waɗanda suke sahun gaba wajen samun irin wannan ta goma shida a ƙasar iran na bayar da cikakken goyon baya na dukkanin bangarori na kudade ne ko siyasa ko makamai ko ba da horon soji su ne kungiyoyin gwagwarmayar falasdinawa kungiyar da aka fa daga bisani suna ɗaya daga cikin waɗanda suka ci gajiyar wannan tsari da kuma manufa ta iran musamman kungiyoyi irin su hamas da kuma jihadul islami waɗanda su kungiyoyi ne na falasdinawa masu gwagwarmaya da zalunci da mamayar isra'ila a cikin ƙasar falasdino kuma waɗannan ƙungiyoyi sun samu kyakkyawan tagomashi daga ƙasar iran ta dukkanin fuskokin da za su taimaka musu domin kaiwa ga cimma wannan manufa wannan matsaya ta iran ita ce babban dalilin da ya sa take fuskantar tsangwama daga ƙasashen turai musamman ma daga amurka babu wani dalili wanda zai sanya ƙasar amurka da sauran ƙasashen turai su rika irin ɗaukar matakai na tsananin ƙiyayya da kuma tsangwama a kan ƙasar iran domin kuwa akwai ƙasashe waɗanda ba su ɗasawa da su kuma ba su yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai ko kuma akwai saɓani na mahangar fahimta a tsakaninsu amma ba su ɗaukar irin waɗannan matakai kamar yadda suke ɗauka a kan ƙasar iran alal misali ƙasashe irin su cuba ko ƙasar koriya ta arewa da dai makamantansu dukkanin ire-irensu ƙasashe ne waɗanda ba sa yin biyayya ga amurka ko ƙasashen turai sannan kuma ba 'yan amshin shata ba ne ga irin wannan salon siyasa to amma da haka ba su fuskantar irin matsin lamba da suke fuskanta kamar yadda iran din take fuskanta a halin yanzu kuma babban dalilin hakan shine matsayar da ɗauka na mara baya ga dukkanin masu gugurmaya da zalunci da mamaya da danniya irin ta isra'ila ba ga haka kuma gwamnatin kasar iran ta bayyana matsayarta dangane da dukkanin abubuwan da suke faruwa a kasashen duniya inda take ganin cewa kasashe su zama masu 'yancin siyasa su zamanto masu aiwatar da komi bisa lamirin kansu ba tare da zama 'yan amshin shata na wasu ba baya ga kuma dangane da abubuwan da suka faru a kasashen larabawa inda aka yi bore ga gwamnatoci da kuma kawo su da kuma tabbatar da tsari wanda al'umma da kansu suke buƙatar su aiwatar da kuma daga baya amurka ta shiga ta gurɓata dukkanin waɗannan tsare-tsare da manufofi na al'umma maimakon samun adalci da zaman lafiya da kwanciyar hankali da daidaito a tsakanin 'yan ƙasa da kuma shugabanci na gari sai aka hana irin waɗannan ƙasashe samun zaman lafiya babban misalin hakan shine abin da ya faru a ƙasar libya tun ban kifar da gwamnatin ma'amar gaddafi har inda yau take ƙasar libya ba ta sake shaida zaman lafiya irin wanda take da shi kafin kifar da gwamnatin da ake da ita a wancan lokaci ba ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Asabar takwas ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan da Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 130 da suka gabata a ranar irin ta yau takwas ga watan Nuwamban shekara ta 1895 Wilhelm Rankin wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar Jamus ya gano hasken x-ray mai matukar amfani bayan haka kuma an baiwa wilhelm Röntgen kyautar nobel a shekara ta 1901 a lokacin da yake gudanar da bincike kamar yadda ya saba ya ga wani haske wanda bai san shi ba sannan kuma ya sanya masa suna x-ray wato hasken da ba a san shi ba hasken x-ray da yana da mahimmanci sosai domin ko yana ratsa jiki mai laushi kamar da kuma yake bayyana abubuwa masu tauri da suke cikinsa don haka ana amfani da shi a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya domin ɗaukar hoton ɓangarorin jiki na ɗan adam da kuma gano matsalolin da suke cikin jiki domin yin magani a kansu masu saurare ko kun san cewa shekaru 369 da suka gabata rana irin ta yau 8 ga watan nuwamban shekara ta 1656 aka haifi masanin falake edmund haley a ingila ya halarci kwalejin sarauniya a jami'ar oxford sannan kuma tun yana mata shi ya je wani tsibiri wanda ke kudancin atlantic domin yin nazari akan taurari na yankin kudancin duniya hali ya kuma yi nazari a kan taurari na dogon lokaci kuma ya gano cewa taurari suna zagaye su a cikin falaki don haka za a iya lissafa lokaci da kewayawarsu tare da la'akari da tazara da kuma lokacin da suke ɗauka wajen kewayen ya zama farfesa a jami'ar oxford a shekara ta 1704 sannan kuma a shekara ta 1720 aka shalanta shi a matsayin masanin falaki a royal greenwich observatory inda ya ci gaba da yin nazari akan taurari musamman ma dai wata har zuwa ƙarshen rayuwarsa shekara ta 1742 masu saurare ko kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci ayatollah shah muhammad hussein kalbasi isfahani ya rasu yana da shekaru 92 a duniya bayan kammala karatu na share fage a garin isfahan da ke kasar iran ya tafi birnin najab na kasar iraki tun yana dan shekaru 17 da haihuwa bayan ya kammala matakin share fage ya shiga karatu gadan-gadan a gaban manyan malamai na lokacinsa sannan kuma daga cikin malaman nasa akwai aitullah abul hassan isfahani da aga zainal abidin iraki mirza ali aga shirazi da kuma shak muhammad kazim shirazi da dai sauransu daga wannan lokaci ne sai aitullah kalbasi ya koma a birnin isfahan da ke kasar iran bayan lokaci kuma ya sake komawa najab din bayan share shekaru talatin a birnin najab wannan babban malamin addinin musulunci ya nufi makarantar hausa da take birnin koma a kasar iran inda ya shiga koyar da ilimomi daban-daban na addinin musulunci musamman ma dai fi da usul aitullah kalbasi yana da littafai da dama waɗanda ya rubuta a lokacin rayuwarsa mafi shahara da gaske littafansa dai akwai littafin nan na fada'il ahlul bait sannan kuma akwai littafin nan na sharhul babul hadi ashira da kuma al da dai makamantansu masu saurare ko kun san cewa shekaru 753 da suka gabata a rana irin ta yau aka kashe giyathul ilhan a kasar iran kuma daga wannan lokaci ne sarakunan baidu khan suka fara mulki bayan argun khan mughal dan uwan giyathu wanda shine mai mulki a lokacin ya zama sarki saboda ya warke daga rashin lafiya giyasu ya ba da umarni a saki dukkanin fursunoni sannan kuma ya raba abin da ya samu na baitulmali ga talakawa da sarakuna waɗannan kyaututtuka waɗanda ya ta bayarwa na baitulmali akan ya sanya ƙasar ta yi fama da rashin kuɗin shiga da kuma fatara da matsalolin tattalin arziki wanda hakan ya sa baitul mali na masarautar kasar da durkushe baki daya giyasu wanda ya san cewa sinawa suna amfani da kuɗin takarda ya kafa wurin da ake buga wani nau'i na takardun kuɗi mai suna ciwo makasudin buga waɗannan kuɗi na takardu shine domin a yi amfani da su domin komayar da azurfa a cikin betul mali ta zama wata kaddara ta gwamnati amma mutane sun ƙi karɓar waɗannan takardun kuɗaɗe a matsayin kuɗi na amfani na yau da kullum kuma halin da gwamnatin sa ta shiga a wannan lokaci na matsalolin tattalin arziki ya haifar masa da hargitsi da tashashen hankula a cikin gida wanda hakan ya sa mutane suka dawo daga rakiyar manufofinsa bayan wani ɗan lokaci a cikin shekara ta 694 miladiya magolawa suka yi masa tawaye a cikin ƙasar iran sannan kuma suka kashe shi suka naɗa ɗan uwansa baidu a matsayin sarkin farisa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 Hukumar Abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya WFP ta yi kira da a buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin Gaza da aka rufe ko aka lalata domin faɗaɗa ayyukan jinƙai inda ta lura cewa kusan mutane miliyan ɗaya a yankin sun samu tallafin abinci tun lokacin da aka fara aiwatar da yarjejeniyar tsirai ta buɗe wuta. makonni uku da rabi bayan tsagaita buɗe wuta a gaza hukumar ta sanar da cewa sun raba kayan abinci ga kusan mutane miliyan ɗaya a faɗin yankin Inji mai magana da yawun hukumar ta wfp bar a tefa a cikin wata sanarwa da ta fitar tana mai jaddada mahimmancin buɗe karin hanyoyin shiga da faɗaɗa hanyoyin shigar da kayan jin ƙai a yankin domin faɗaɗa ayyukan zuwa matakin da ake bukata kuma bisa ga alkawuransu suna buƙatar ingantacciyar hanyar shiga gami da buɗe ƙarin hanyoyin shiga da kuma ba da damar amfani da manyan hanyoyi a cikin gaza ta kara da cewa shirin yana da nufin isa ga mutane miliyan ɗaya da dugu shida da kayan taimako an lura cewa hukumar abinci ta duniya a halin yanzu tana gudanar da cibiyoyin rarraba abinci guda 44 a wannan fannin daga cikin 145 da aka yi niyya tun bayan da yarjejeniyar tsakai ta buɗe wuta ta fara aiki gwamnatin mamayar isra'ila ta ci gaba da karya yarjejeniyar ta hanyar kai hare-hare ta sama kan fararen hula da kuma hana shigar da kayan agaji cikin adadin da aka amince da su a cewar ƙididdigar gwamnatin gaza matsakaicin adadin manyan motoci da suka shiga tun bayan fara yarjejeniyar bai wuce 39 a kowace rana ba daga cikin manyan motoci 600 da ake sa ran za su shiga kowace rana don tabbatar da mafi karancin bukatun falasinawa tare da goyon bayan amurka gwamnatin mamayar isra'ila ta kaddamar da yakin aiwatar da kisan kiyashi kan falasinawa a yankin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 wanda ya sanadiyar shahadan falasinawa akalla 68,872 da kuma raunata 170,677 waɗanda yawancinsu yara ne da mata yakin ya kuma yi sanadiyar lalata kashi 90 cikin 100 na kayayyakin more rayuwa na fararen hula inda majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta kuɗin sake gina gaza a kusan dala biliyan saba'in a nashi bangaren amjad shawa shugaban kungiyoyi masu zaman kansu ta palestino a yankin gaza ya bayyana cewa hukumomin mamayar isra'ila na ci gaba da yin watsi da kudurorin kasashen duniya yana mai nuni da cewa taimakon da ake bayarwa domin shigarwa yankin gaza ba su kai girman bala'in jin kai da ke kara ta'azzara a can ba da yake magana da gidan talabijin na aljazira shawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da kare dokokin jin kai na ƙasa da ƙasa da kuma ra'ayin shawarar kotun duniya kan shari'a wanda ya tabbatar da wajabcin tabbatar da shigar da dukkanin nau'ikan agajin jin kai cikin gaza ba tare da wani sharaɗi ba ya kara da cewa gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da agaji da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya unrwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama suke jagoranta ya nuna cewa kimanin manyan motoci 200 ne ke shiga kowace rana rabin su ana dora musu fulawa da aka keɓe don gidajen burodi yayin da sauran adadin ba su wuce mafi karancin bukatun da ake bukata don biyan bukatun yau da kullum ba ya nuna cewa tallafin da ake bayarwa a yanzu ya takaita ne ga ƙaidaddan adadin kayayyaki wanda bai yi daidai da girman barna ko bukatun jama'a ba shawa ya jaddada cewa yanayin lafiya a yankin zirin gaza ya kai wani matsayi mai hatsari tsananin karancin magunguna da kayan aikin likita kuma kayayyakin kiwon lafiya da ke shigowa ba su shige kashi goma cikin ɗari na ainihin bukatun ba ya yi gargadin cewa dubban yara da mata masu juna biyu suna fuskantar haɗarin lafiya mai tsanani saboda ci gaba da killace yankin gaza da kuma hana isar kayan masarufi na wajibi ya nuna cewa kayayyakin da za a raba wa mazauna matsugunan 'yan gudun hijira suna wakiltar wani kalubale da kungiyoyin agaji ke fuskanta yana mai bayanin cewa abin da ya shiga ya shafi karancin bangare ne kawai na ainihin bukatar ya bayyana cewa abin da aka kawo bai wuce 'yan dubbai ba kuma tantunan da ake kaiwa sun lalace kuma ba za su iya jura sanyi da ruwan sama ba a yayin hunturu da ke gabatowa ya kara da cewa ana rarraba tallafin da ke isa gaza kai tsaye ga iyalai masu bukata amma har yanzu bai isa ga magance girman wahalar ba alshawa ya bayyana cewa bukatar kungiyoyi bayyane take ɗage duk wani takunkumi kan shigar da kayan agaji ba tare da fayyace takamaiman lambobi na nau'ukan ba ya jaddada cewa hukuncin kotun duniya ta kwanan nan ya jaddada buƙatar kwararren agaji ba tare da togiya ba ganin cewa zirin gaza yana buƙatar motocin agaji sama da dubu ɗaya kowace rana don biyan buƙatun jin ƙai mafi ƙaranci ya kuma yi gargaɗi game da haɗarin ragowar wuraren yaƙi da sojojin mamayar isra'ila suka janye daga cikinsu yana mai nuni da cewa ma mai yankin yana hana shigar da motocin ƙasa da ƙasa kayan agaji da ma'aikata domin cire kayan yakin sojojin mamayar isra'ila saboda ba kamar abin da ke faruwa a wasu yankunan rikici bane a duniya dangane da takunkumin da aka sanya wa kungiyoyin kasa da kasa alshawa ya bayyana cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana nufin takurawa hukumar kula da 'yan gudun hijiran falasinawa ne ta unrwa da kungiyoyin kasa da kasa masu zaman kansu ta hanyar sanya sabbin tsarin rajista da matsalolin gudanarwa waɗanda ke kawo cikas ga aikinsu ya kara da cewa hukumar unrwa ita ce ginshikin ayyukan jin kai a gaza tana samu da tsakanin kashi 40 zuwa 50 cikin ɗari na ayyukan yau da kullum gami da ilimi kula da lafiya da agaji ya nuna cewa dubban manyan motoci mallakar hukumar unrwa da na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa waɗanda ke ɗauke da tantuna abinci da kayan kiwon lafiya sun makale a wuraren da aka killace saboda matakin 'yan mamaya na hana shiga wannan yana kawo cikas ga kokarin agaji da kuma kara zurfafa bala'in jin kai a yankin gaza ya jaddada cewa ma'aikatan cikin gida kadai ba za su iya magance girman barnan ba ganin rashin kungiyoyin ƙasa da ƙasa na musamman ya kara da cewa girman bala'in ya wuce karfin kowace kungiya ta gida don gudanar da ayyukan da za su kyautata yanayi nan take ya bayyana wuraren da aka yi barna da hare-haren sojojin mamayar isra'ila suka bari ba za a iya misalta su ba inda manyan yankuna na yankin gaza suka lalace har zuwa kashi 90 cikin 100 ya jaddada cewa gyaran ayyukan yau da kullum da kuma cire tarkacen yana buƙatar cikakken buɗe hanyoyi da kuma shigar da kayan aiki da ma'aikata na musamman alshawa ya jaddada cewa gwamnatin mamayar isra'ila tana ci gaba da rufe mafi yawan mashiga yayin da mashigar karam abu salim da kisifon kawai ke aiki na dan wani takaitaccen lokaci yayin da waɗanda suka ji rauni da marasa lafiya ake ci gaba da hana su fita zuwa ƙasashen waje don neman magani gaban ƙungiyoyin falasinawa masu zaman kansu ya sake nana ta cewa ci gaba da toshe hanyoyin da kuma hana agaji yana haifar da babban ƙalubale ga ƙasashen duniya yana mai kira da ɗauki mataki nan take mai inganci don aiwatar da ƙudurorin ƙasashen duniya da kuma tabbatar da kwararren matakan shigar da agajin jin kai daidai da girman bala'in da ke fuskantar mutane sama da miliyan biyu a zirin gaza. rahotanni sun bayyana cewa rikicin jin kai ya shaƙe gaza kuma ana ci gaba da yin kiraye-kiraye don hanzarta ɗaukar matakan gaggawa don magance su yankin gaza na ci gaba da fuskantar mummunan rikicin jin kai duk da tsagaita buɗe wuta tare da karancin ruwa rugujewar sashen lafiya da kuma hana shigar da kayan aiki don kwashe tarkace da kuma ceto gawawwakin shahidai daga ƙarƙashin barakuzan gine-gine a cikin wata sanarwa da rundunar tsaron farar hula ta fitar ta kara da cewa gidaje sun lalace gawaki suna kwance a ƙarƙashin barakuzan gine-gine kuma hanyoyi har yanzu suna toshe da tarkace an lura cewa ma'aikatan tsaron farar hula suna aiki cikin rashin ingantattun kayayyaki da za su taimaka musu wajen gudanar da ayyukansu cikin inganci saboda yadda yankin gaza ya toshe yankuna daban-daban suka zame babu hanyar shigar su sakamakon munanan barna a yankin ta nuna cewa hana shigar da kayan aiki da injina da ake bukata don cire tarkace yana kara ta'azzara bala'in jin kai yana kawo cikas ga kokarin ceto kuma yana barin dubban iyalai cikin mawuyacin hali na rayuwa da lafiya rundunar tsaron farar hula ta tabbatar da cewa ma'aikatanta suna aiki da karancin kayan aiki yayin da aka lalata kayayyakin more rayuwa da wuraren zama ta ɗauki gaggawar shiga tsakani na ƙasashen duniya a matsayin buƙatar jin ƙai ta gaggawa waɗanda ba za a iya jinkirtawa ba tana mai jaddada cewa amfani da su ya zama dole don ceto rayuka dawo da gawaki da buɗe hanyoyi a duk faɗin ziran gaza a wani ci gaba mai kama da haka hukumar kula da garin gaza ta yi kira ga ƙungiyoyin agaji na ƙasashen duniya da na jin kai da su ɗauki mataki cikin gaggawa don samar da kayan da ake bukata don rage bala'in jin kai a birnin hukumar kula da yankin gaza ta bayyana karancin ruwan sha mai tsafta wanda ya zarci kashi 80 cikin 100 na bukatar yau da kullum na jama'a ta danganta rikicin da yadda sojojin mamayar isra'ila suka lalata rijiyoyin tsakiya guda 56 a birnin gaza baya ga lalata hanyoyin ruwa da magudanan najasa a ta bangaren hukumar ruwa ta palestine ta bayyana cewa hasarar da aka yi wa bangaren ruwa ta zarce dala biliyan ɗaya da digo biyar ta nuna cewa an lalata sama da kashi casa'in na wuraren ruwa da na magudanar najasa a yankin a wani ci gaba gwamnatin mamayar isra'ila ta bar motocin kasuwanci da na agaji su shiga yankin gaza ta hanyar mahadar karim shalom da kisufim a ranar juma'a yau motocin da aka bari su shiga yankin ya kasance kasa da yarjejeniyar dakatar da yaƙi wanda ta tanadi shigar manyan motoci 600 a kowace rana sojojin mamayar isra'ila na ci gaba da rufe mahadar zikim mahadar arewa mafi nisa a yankin gaza inda taimakon ke shiga yankunan gaza da arewa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 leka iran jama'a masu wurare assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na muleka iran shiri ne wanda a cikin sa mai kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan a kasar iran da kuma irin damamakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya da fatan masu wariya su kwanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga kwarar shirin gadan-gadan. Yau shirin namu zai yada zango ne a lardin Gila na ƙasar Iran. watakila ma saurare za su iya tuna sunan wannan gari wanda idan ana sane shine mahaifar shugaban ɗariƙar kadiriya mai suna sheikh abdulkadir gilani ana kiran wannan gari da suna garin masoya kuma yana daga cikin na gaba-gaba wajen yanayi mai daɗi kuma kore shar da ake kiransa da aljandar duniya garuruwa masu launuka daban-daban na gilan kowanne daga cikinsu yana da nasa nau'i na irin abubuwa masu ɗaukar hankalin masu yawon shakatawa da yake da shi har ila yau shi ne gari da ya fi yawan samun masu ziyara a wannan lardin da ake kiransa da angon birane da ke arewacin Kasar wato shi ne garin lahijan gari ne na ganyen shayi da lemon tanjirin da yanayi mai daɗi kai da dai sauran wurare masu jan hankali da ke cikin wannan birni wanda a nan gaba za mu yi bayani game da wasu daga cikinsu. garin masule yana daga cikin muhimman wurare na tarihi na ƙauyen falkani masule yana daga cikin sanannen gari da ake karɓar 'yan yawon shakatawa a ƙasar iran hoton farko na garin masule da ke zuwa ƙwaƙwalwar mutane shine ginin filkan da yake ɓanta a irin nau'insa a wannan yanki wanda a yau an mayar da ƙauyen masule a matsayin wani gari mai cike da abubuwan ci gaba da more rayuwa amma duk da haka sun ci gaba da kiyaye daɗaɗɗun gine-gine da ke ƙauyen a wajen ƙasar iran ma ƙauyen yana da farin jini sosai wanda a tsawon shekara wannan garin yana karɓar bakuncin baƙi 'yan ƙasashen waje masu tarin yawa kuma an kafa wannan garin ne shekaru dubu da suka gabata kuma an sanya wannan garin a cikin jerin ababen girmamawa na ƙasa kuma ɗabi'a a Iran. Idan kana so ka karaɗa garin daga farkonsa har zuwa ƙarshensa, to dole sai ka yi tafiya mai nisa inda za ka hau wani tudu mai nisan mita 120. Wannan garin yana da nisan kilomita 36 da garin Fuman da ke da kilomita 60 da garin Rasht. Yanayin ɗabi'a da ruwa mai kyau da garin Masule yake da shi. ya sa aka sanya shi a cikin jerin birane mafiya koren yanayi da ruwa mai kyau a arewacin kasar a lokacin yanayi na iska hazo yana mamaye garin kuma wannan garin yana da sanyi a lokacin zafi kuma yana da yanayi na zubar dusan kankara idan kana sha'awar zuwa garin masule to lokacin tsakiyar yanayi na hunturu har zuwa farkon yanayin bazara shine lokacin da ya dace domin ziyarar wannan gari ya zuwa yanzu garin masule yana da gidaje sama da 350 wannan garin yana da unguwanni guda hudu da ake kira da suna kanivar masjidibar da kuma kasuwa da ke da bene mai hawa hudu wanda kowace unguwa tana da hanyar da ta bulle za ta isar da kai kai tsaye zuwa ga babbar kasuwar garin yawon shakatawa a birnin mosul ɗaya daga cikin muhimman wuraren da suka fi ɗaukar hankali a yankin gaba son kashe kwarkwatar ido shine ƙauyen sha mu'allim da ke da tudu da ya kai mita dubu uku da hamsin wannan tsauni shine wuri mafi tsawo a lardin gilan buɗe wannan wuri ga masu sha'awar hawa dutse za ta kasance wata dama ce da ke ta da tsimi bayan kilomita goma da garin musule akwai wani gari da ake kira da tsohuwar musule a cikinsa akwai wasu ababen tarihi na mutanen da da suka yi saura a wajen kamar dutsen kore da dai sauran waɗansu abubuwa na tarihi wani tarihinsu yana komawa ne zuwa ga ƙarni na biyar zuwa na takwas hijira kamariya wanda suna daga cikin abubuwan tarihi da aka yi musu rijista a ƙasar iran akwai wani rafi da ke cike da ruwa da ke gudana a gefen garin na masule wanda ya shahara da suna rafin masule wanda a gefensa akwai wani wuri da ruwa ke gudana kuma abin kallo da ya kai tsawon mita ashirin mutanen wannan ƙauyen suna kwashe sa'o'i a kusa da wannan wuri domin shakatawa akwai wurare da ruwa ke kwararowa daga sama da yawa a garin na mosul amma mafi kyawu daga cikinsu shine wurin da ruwa ke kwararowa na kusham kuma yana da da ya kai mita talatin wanda bayan tafiya ta sa'a ɗaya a ƙafa da dare za a ga wasu alamomi da dama da ke cikin garin musamman idan ka hau kan dutse daga cikin wuraren ɗabi'a masu ɗaukar hankali a garin musule akwai wurin hutawa mai yanayi na daji a wannan garin wanda yanayinsa mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yake sanya fata a ruhin ɗan adam wanda yanayi yanayin iska mai sanyi da ɗabi'a mai kyau da yake da shi yakan sanya fata a ruhin ɗan adam itatuwan magani da kuma bishiyoyi irin su rash fandak duk suna daga cikin abubuwan ɗabi'a da ke cikin wannan guri na shakatawa kuma matafiya za su yi amfani da dukkan ɗakin abinci da dai sauran abubuwan bukata na rayuwa ta yau da kullum da ke wurin na shakatawa. shi dai wannan birni yana ɗaya daga cikin muhimman biranen yawon buɗe ido da ke lardin fars na ƙasar iran hakika birnin Shiras yana da guraben tarihi da ba su da tamka a faɗin ƙasar nan yana da yanayi mai kyau wanda hatta lokacin sanyi ma yana ɗaukar hankalin masu yawon buɗe ido na ciki da waje daga cikin waɗannan wurare na tarihi akwai darvoze ƙur'an takta jamshid fadar karim khan hafiziyye da sa'adiyye da lambun iram da kuma lambun dalashqa da suka hada da wuraren daukar hankali na addini da na tarihi da na al'adun farisawa da ke nan kasar baya ga muhimman wuraren da ke daukar hankali rumman din birnin shiraz yana da nashi matsayi da kuma abubuwan da ya keɓanta da shi na musamman a lokacin sanyi rumman din birnin shiraz yana zama a matsayin kamar wani abu ne da ake amfani da shi ga baƙi idan ka je gidajen iraniyawa suna aje wannan roman ɗin a matsayin wani abu da suke tarban baƙi da shi saboda kyansa da zaƙin da yake da shi amma a irin wannan lokutan yanayin yadda ruwan sama ke zuba yakan sanya garin ya ƙara kyau ya ƙara fitowa musamman ma a lokacin da duhu ya riga ya yi dare ya fara shiga to lokaci ne wanda yake ƙara burgewa da ɗaukan hankali ga masu sha'awar zuwa yawon bude ido to daga nan kuma bari mu karkata zuwa ga wani daga cikin abubuwan da ke ɗaukar hankali a birnin na shiraz akwai gidan wanka na wakil da ke kusa da kasuwa da masallacin wakil shi dai wannan gidan wankan an yi shi ne a zamanin daular zandiya bisa umarnin karim khan zanat faɗin wannan waje mai tarihi da aka yi shi da fasahar gine-gine da ba shi da tamka ya kai mita murabba'in dubu goma sha ɗaya kuma tsawon wannan ginin mai cike da tarihi ya kai mita tamanin. Fasahar gine-gine da aka amfani da ita wajen gina gidan wanka na wakil fasaha ce da aka ɗauko ta daga fasahar gine-gine a zamanin tsohuwar dolar Farisa kuma an gina ta ne ta hanyar fitar da kusurwoyi guda takwas. Daga cikin abubuwan da gidan wanka na wakil yake banta da shi akwai yadda aka yi amfani da wani sinadari domin ya ƙara masa ƙarfi wajen faɗa da damshi da kuma wajen ƙawata rufi da katangar wannan ginin ko kuma katangar wannan gidan wankan. A yau an mayar da gidan wankan wakil Shiraz a matsayin gidan adana kayan tarihi na sanin halayyar ɗan adam wanda kana shiga wajen za ga irin al'adu da ɗabi'u da yanayin tufafinsu na gargajiya da kuma tsoffin al'adun mutanen birnin Shiraz. Gidan wanka na wakil shiraz yana cikin jerin ababen tarihi da aka yi musu rijista a nan kasar iran kuma ana lissafa shi a cikin ɗaya daga cikin muhimman wuraren yawon bude ido mai ɗaukar hankali a lardin fars to masu wurare kada ku sha'afa wannan shiri yana zuwa muku ne daga nan rediyo voh hausa da ke nan birnin Tehran. Idan ana magana a kan birnin Shiraz, to ba za a yi taɓa yin tuya a manta da albasa ba, domin kuwa dole ne a taɓa fitaccen mawaƙin nan masani na ƙasar Iran mai suna Hafiz Shirazi. Wane ne Hafiz Shirazi? Hoja Shamsuddin Muhammad Bini Bahauddin Shirazi ya rayu a shekara ta 727 zuwa shekara ta 792 hijira kamariya wato a karni na 14 miladiya kenan yana daga cikin mashahuran mawakan kasar iran kuma ɗaya daga cikin fitattun masu iya maganar hikima a duniya wannan mawakin sunansa ya shahara tun yana matashi ya yi zarra a ilmomin addini da adabi a zamaninsa kuma an mayar da gidansa a matsayin wata matara ilimi da adabi ya kasance a wancan lokacin ya zurfafa iliminsa a fannoni daban-daban na adabi kuma ya haddace alkur'ani baki ɗaya wanda akan haka nema aka yi masa wannan lakabi da suna hafiz wato ake cewa hafiz shirazi diwanin hafiz shirazi yana kunshe da gazaliyat wato waƙoƙi na hikima guda ɗari biyar da waƙoƙi da ƙasidu masu tarin yawa a cikinsa yanzu haka akwai kwafin littafin diwanin wake-wake na hafiz shirazi a ɗakin karatu na ƙasar iran da na ƙasar india afghanistan pakistan da kuma ƙasar turkiya To masu wurare gashi mun kwaro bayani amma lokaci ya mana halinsa ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan a biyo mu a shiri na gaba domin jin mu dauke da wani sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma a ci gaba da biyar shirye-shiryenmu a shafinmu na yanar gizo www.hausatv2.ng. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.